baki mai yanka wuya. Shugabannin ƙasashen ƙungiyar ECOWAS sun sha ta hanyar kai ƙarshen rikicin siyasa a Mali. To amma manazarta na ganin hanyar ba mai bullewa ba ce. Karon farko a tarihin siyasar ƙasar Ghana, an sami mace a matsayin 'yar takarar mataimakin shugaban ƙasa. Jama'a Assalamu alaikum. Rikicin siyasa na ci gaba da uzura a ƙasar Mali, yayin da dubun dubatar jama'a ke ci gaba da zanga-zanga a Bamako babban birnin ƙasar da wasu biranen ƙasar, inda suke neman lalle sai shugaban ƙasar Ibrahim Bubakar Kaita ya sauka daga mukaminsa. Duk da yake dai masu zanga-zangar a ƙarƙashin jagorancin shugabannin ɓangaren adawa. suna kafa hujja ne da taɓarɓarewar tsaro da kuma cin hanci da rashawa da ke ƙoƙarin kasar tattalin arzikin ƙasar. To amma wutar rikicin ta ƙara ruruwa ne sa'ad da kotun tsarin mulkin ƙasar ta soke zaɓen 'yan majalisar dokoki 31 a watan Afrilun da ya gabata. A wani yunƙuri na sake zaɓen 'yan takarar jam'iyyar shugaba kaita domin su mamaye kujerun. bayan rashin cimma daidaito a wani taron shugabannin kasashe biyar na afirka da suka hada da shugaban najeriya muhammadu buhari da kuma shugabannin kasashen ghana da ivory coast da niger da senegal a bamako a yanzu kuma kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecowas ta fito da wani tsari da take fatan zai kawo ƙarshen wannan rikicin siyasa na mali a wani taro da suka gudanar a farkon makon nan ta hanyar sadarwar bidiyo. Kakakin fadar shugaban ƙasar Najeriya Garba Shehu ya yi bayanin matakan da aka ɗauka na dakile wannan rikicin siyasa da ke neman shige makaɗi da rawa a ƙasar ta Mali. Cikin muhimman shawarwari da aka zartar ne ƙungiyar haɗin kan yammacin Afirka wato ECOWAS za ta ba da cikakken goyon baya ga zababben shugaba na Mali Ibrahim Bubakar Keita don ya kammala mulkinsa. Ƙungiyar ECOWAS ba ta yadda a kori shugaban ƙasa ta hanyar zanga-zanga ba in dai zaɓaɓɓe na shi ta demokradiyya sai dai amfani mulkin demokradiyya don a cire shi sannan shi kansa shugaba kaita ya amince cewa in ya koma ƙasarsa zai yi duk wani mataki da za a ɗauka don 'yan majalisa guda talatin da ɗaya da ake jayayya da su waɗanda suka haɗa da kakakin majalisa cewa a ce musu su sauka daga mukami domin wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo fitina a sake shirin yin sabon zaɓe su kuma ragowar 'yan majalisa kamar ɗari da hamsin zuwa sittin da suka rage su ci gaba da gudanar da lamura na mulki a ƙasar kafin a mai gurbin waɗannan da aka ce su sauka sannan gwamnatin mali ta yi iya ƙoƙarinta shugaban 'yan hamayya da aka sace shi ismaila sise duk abin da za a yi don a karɓo shi daga hannun waɗanda suka sace shi gwamnati ta yi ƙoƙari ta dawo da shi in ban da haka an ce a kafa kwamitin bincike domin ya gano waye suka yi barna da kashe kashe mutane a zanga-zanga da aka yi ran goma da sha ɗaya da sha biyu na wannan wata da ake ciki jami'an tsaro idan sun wuce wuri a hukunta su su kansu masu zanga-zanga waɗanda suka yi kone-kone na ofisoshi na hukuma a san mataki da za a ɗauka daga cikinsu. To game da haɗa gwamnatin haɗa kafa wadda za a kawo 'yan adawa a ciki wani matsayi ne wannan taron ya cimma? In eh, shi wannan taro ya amince da dukkan shawarwari da wakili na musamman kungiyar ecowas da tura wato tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan shi ko goodluck jonathan irin shawarwari da ya bayar ai akwai wanda ta ce sai a kafa gwamnatin gambiza wato gwamnatin haɗin kai wanda gwamnati ta kai ta mai ci yanzu ta rike mukamai kashi hamsin rabi kenan su jam'iyyu na amayya su ɗauki kashi talatin sannan kashi ashirin a bawa ƙungiyoyi masu zaman kansu wato civil society. To sai dai mai fashin baki akan lamuran siyasa kuma shehin malami a jami'ar Diop ta kasar Senegal Farfesa Bube na Maiwa. Duk da yake ya jinjina wa shugabannin kasashen na ECOWAS akan wannan yunkuri, to amma yana ganin ba wannan ne maganin matsalar ba. Eh to lalle shi makwabcinka idan ya shiga cikin halin kaka ke yi, ka je ka kai mishi gudunmawa Ka shi samu mahuta wannan ba laifi ba ne. Wato ina nufin cewa da kasashen ECOWAS tunda muna cikin kungiya guda kasashen ecowas idan kasa guda ta shiga cikin halin kakani ka yi wajibi ne kuma gaskiya ne sauran kasashen su je su gani su ga yadda kamar suke iya fuddo wannan kasar daga cikin halin kakani ka yi to amma ga irin duka abin da muke gani dai shine cewa da ga wannan karon dai ecowas ba su taka rawa a zo a gani ba saboda kamar yadda hausa ke faɗi shi mai ɗaki shi ya sa inda ɗaki shi yake yoyo wato ma'ana mai kai shi ya sama a tsoron shi. Eh, amma ba ka ganin wannan matakin da ita wannan kungiya ta ECOWAS ɗinnan ta ɗauka mataki ne da zai taimaka wajen shawo kan wata fitina ko kuma shiga wani rudanin da ya fi haka a wannan kasa? Grace Alheri Abdu yanzu ne ma in dai aka aiki da irin wa'annan kudurorin da ita ECOWAS sun ta tsaida yanzu ne ma 'yan Mali za su sake tsayi bisa bakansu saboda sun faɗi sun ce ƙasan Mali su ne a cikin ƙasa su suka san irin wuyar da suke sha su suka san irin iko na musguna da ake musu su suka san irin mugun hali wanda suke ciki ƙarƙashin wannan ikon su suka san da cewa da yau kashi uku bisa hudu na kasar su sun rasa shi ga arewacin ƙasar ga tsakiyar kasar su suka san yadda yan ta'adda suke za suke ɗauka lauho a cikin kasar tasu su suka san yadda yan ta'adda ke kashin yan kasar mali soja ne ko farar kula ne su suka sani tunda sun faɗi sun ka ce wani bai zowa ya ce musu ga abin da suke ce alhali su kuma su ne suka san inda kansu yake. A ganin ka banda wannan mataki da aka ɗauka na kafa gwamnatin haɗin gwiwa wanda mataki ne kake gani da an ɗauka da zai shawo kan wannan matsala da ake ciki. Na ɗaya dai Grace Alheri duk inda aka ce miki an yi kafa wani gwamnati na haɗin gwiwa ko na haɗin ƙasa wannan kawai cuta ce. Na sha faɗi duk inda aka ce an yi irin wannan cuta ce wato shine cewa sai a ɗauko waɗansu waɗanda suke bori a zo a sa cikin gwamnati da a ci gaba da yin irin ta wadda an ka sani a can ba. baya wato suna ganin cewa kamar a raba iko wannan shine daidai alhali kuma kowa ya san da cewa al'umma kasa ita take ba da iko lalle Allah yake ba da iko amma al'umma ƙasa ita take ba da iko yau al'umma ƙasa ta huto ta ce ita ta gaji da wannan ikon shi ibrahim bubakar jada in mutum ne mai kishin kasan mali ba shi kaɗai bane namiji a cikin kasan mali ya kamata ya ba da wuya kenan kawai a ce an yanka to amma cikin wa'annan kudirin ma akwai saɓanin ra'ayi da su ke ecowas din tunda na ji shugaban ecowas yana faɗin a shugaban ƙasa wanda aka zaɓa eh, ta fannin bai kamata ba a ce an tsige shi ba ta fannin demokradiyya ba a to su wa'annan yan majalisar dokoki 31 da ake cewa a tsige ba ta fannin demokradiyya an ce an ka zaɓe su ba ba kotun koli ya ce an zaɓe su ba kamar yadda shi kotun koli ya ce an zaɓe ibrahim bubakar keta to kenan suna magana da harshen damo kenan wani wuri inda ya zamanto suna kariyar abokinsu sai su yi kariyar abokinsu amma sai suka manta da cewa cikin kariyar tasu su ya rufe. a yayin da ya rage 'yan watanni a gudanar da babban zaɓe a ƙasar ghana an sami mace da aka tsayar a matsayin 'yar takarar mataimakin shugaban ƙasa karon farko a tarihin siyasar ƙasar jam'iyyar ndc ce ta tabbatar da farfesa na jani opoku a zaman wadda za ta mara wa ɗan takarar shugaban ƙasar ta john dramani mahama a matsayin 'yar takarar mataimakiyar shugaban ƙasa a zaben da za a gudanar a watan disamba mai zuwa. wasu 'yan ƙasar ta ghana sun bayyana ra'ayinsu kan wannan al'amari da kuma tasirin da suke hasashen zai yi ga zaɓen kasar. Ina ganin wannan zabi ko kwanadin zai tasiri sosai. Sabili da karon farko kenan a cikin tarihin watan siyasa na kasar Ghana wata babban jam'iyyar adawa ta zabi mace a matsayin 'yar takara na mukamin mataimakiyar shugaban kasa. Tana da ababa da ta yi na abin zo a gani. bayan haka kuma kasan mata ana maganar mata duniya ana kokarin a taimaka musu a sasu su cikin harkokin tafiyar da mulki da sauransu yasa ina ga wannan abin da ya ja hankalin mata da yawa kan jefa musu kuri'a yadda take kaga mace ce ba mai rigima ba kuma alima ce kwarai kuma tana magana a cikin natsuwa wannan abin kuma kyakkyawan halayya ne da mutane za su gani su mata zaɓi A nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Umar Faruk Musa, Redwan Abbas, Sani Sha'abu Malumfashi da kuma Grace Alheri Abdu. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.